واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمه نتفسير سورة الزخرف wadda ajiya mun kwana ƙarshen aya ta 39 fadin Allah madaukakin sarki ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في الأرباب مشتركون Allah yana gaya ma waɗanda suka yi tarayya akan zalunci wannan sashin ya taimaki wannan suka yi abokantaka suka yi ƙawance amma akan mugun aiki da kuma saba ma Allah Allah ya ce idan sun an tsaye da su a ranar alkiyama sun tsaya a gaba ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai ce tarayyarku a cikin azaba ba za ta amfanar da ku komai ba kamar yadda muka yi bayani jiya tarayya a cikin azaba a rayuwar duniya yakan rage wani nau'i na wannan azaba Allah ce to amma a kiyama ba Allah ya tsare mu daga mugun abokantaka da mugun ƙawanci e eh, duk wata alaƙa mana duk wata alaƙa da za ka yi da wani alaƙar in za ta ɓata maka makomarka ka rabu da wannan alaƙa Eh, idan aka je aka tsaya a gaba ga Allah waɗannan mutane da suka yi irin wannan abokantaka ko kawance idan aka kira ɗaya daga cikinsu aka fara mishi hisabi a gaba ga Allah to abokai ne idan kafirci ne tare suke idan minafirci ne tare suke idan shan giya ne tare suke sha in wiwi ne tare suke sha idan zina ne tare suke tafiya wajen zinace-zinacensu to an kira ɗaya an fara mishi hisabi ɗayan kuma na tsaye a filin alkiyama a cikin sau idan ya ga yadda ake naƙashe abokinsa kuma ya san duk abin da wannan ya yi tare ya san irin fallasa da tonon asirin da aka yi ma wannan shi ma shi za a mishi wallahi jama'a kafin a iso kan shi sai ya fito filin alkiyama ya tsaya a gaba ga Allah qala qarinuhu rabbana ma afaghaituhu walakin kana fi dalalin ولكن كان في ضلال بعيد أنا لا تقتسموا لدي لا تقتسموا لدي وقد قدمت ɗayan ganin yadda ake naƙashe ɗan uwansa abokin ɓarnansa a filin alkiyama sai ya tsargu da kanshi ƙala ƙarinuhu wa ƙala ƙarinuhu abokin sai ya ce rabbana fito ya ubangijinmu ma a tsagaituhu ma a tsagaituhu bi ma'ana ma a balaltu ya ce Allah ba ni na batar da shi ba ni na dashi wannan aikin ba walakin kana fi dalalin ba'id Allah wannan dama batacce ne bata mai nisa kana sai Allah ya ce mishi la tahtasimu ladayya Allah sai ce kar ku yi ta tambaci a gabana wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id nayi muku tanadi na gabatar da narkon azaban da zan muku akan wannan to malam me riban wannan abokan taka babu babu to Allah ya samu dace yau za mu tashi a farkon aya ta 40 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce أفأنت تسمع الصم أرسل بالوحي ومن كان في ضلال Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a fa’anta tusmi usumma, Allah ya ce yanzu kai ne za ka iya jiyar da kurami in ji Allah, auta adil umya ko kuma ka iya shiryas da makafi ka yi musu kwatance zuwa inda za su je kuma su gane wa man kana fi zalalin mubin da kuma wadda ke cikin ɓata mabayyaniya Allah ta kai za ka iya shiryar da su a idan ka ji Allah na ambaton makafi a ƙur'ani idan ka ji ana ambaton kuramai a ƙur'ani idan ka ji ana ambaton bebaye a ƙur'ani to galibi ana magana ne da kafirai ko munafukai zindikai wadda suka juya ma addinin Allah baya wadda suka juya ma addinin Allah baya Allah na kiransu makafi Allah na kiransu kurame Allah na kiransu bebaye saboda jinsu bai amfani su ba ganinsu bai amfani su ba gani ai an maka shi ne don ka amfana da shi to ganin kuma bai yi amfani ba basira da Allah ya baka hankali da Allah ya baka to kuma hankalin baka more shi ba to me bambancin ka da makaho babu saboda ka duk inda ka ji Allah na ambaton makafi kurame bebaye a cikin Qur'ani to yana magana ne da wadda suka juya ma musulunci baya to Allah ya ce afa anta tusmi'u summa yanzu zaka iya jiyar da kurame ma'ana wadda jinsa ya toshe gabarin jin gaskiya zaka iya shiryar da shi ya dawo kan daidai ai shirya sha'ani ne na aw tahdil ko kuma ka iya shiryar da makafi wa man kana fi dalalin mubin da kuma wanda ke cikin bata mabayyani idan mutum shaqawa ta tabbata akan shi rashin rabo ya tabbata akan shi malan wannan mutumi ya zan kahu ya zan kurma ya zan mai toshashiyar basira domin menene amfanin hankalin da hankalin ba zai iya kubutar da kai daga abin da zai cuce ka ba yana da amfani manufa malam manufa ta hankali shine hankalin ya iya rarrabe maka abinda zai cutar da kai daga abinda zai amfanar da kai idan aka tura yaro makaranta sai ya je tsaya a filin kwallo sai a ce bayi da hankali saboda bayi iya bambance abinda zai amfane shi da abinda zai cuce shi duk shekarun mashayin wiwi wallahi bayi da hankali don bayi iya bambance mai zai cutar da shi mai zai amfanar da shi malam ko ba aya ba hadisi cewa shan wiwi babu kyau tun da uwar da ta aife ka ta ce ka daina kana da hankali a ce ka ki dainawa uban da ya aife ka ya ce ka daina hankali ne ka ki dainawa wannan ya nuna ba ka da hankali domin waɗannan mutane biyu duk sararin duniya su suka fi kowa soyayya gare ka to da su nuna maka abin da zai cuce ka ne to Allah ya hana annabi ya hana iyayenka sun hana mutanen kirki sun hana baka hannu ba to ina hankali an babu to duk shekarun kafiri bai da hankali duk wanda ya juya wa addinin Allah baya bai da hankali domin bai iya bambance me zai amfane shi da mai zai cuce shi ai shi yasa da Allah yazo yana siffanta kafirai a suratul baqara Allah sai ce ba innal ladhina kafaru sawa'un alaihim الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بشاوة ولهم Allah ya ce na ladina kafaru lalle wanda suka kafirce ma Allah sawa'un alaihim Allah ya ce su kan daidai ne a kansu a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun kai musu gargadi ko karka gargade su ma'ana ka musu wa'azi ko baka musu wa'azi ba ba za su yi imani da Allah ba kamar wani ne yace Allah to don me yasa ba za su yi imani ba sai Allah ce khatamallahu ala qulubihim domin Allah ya rufe kan zuciyarsu kamar randa ce kamar gora ce sai a nemi murfi a rufe ta akwai abin da zai shiga babu khatamallahu ala qulubihim Allah ya rufe kan zukatansu wa ala sam'ihim Allah ya rufe kan jinsu ba su ji duk abin da zai amfane su ba za su ji ba wa ala absarihim gishawatu Allah yace akan idan su akan ganin su Allah yace akwai wata yana wata leda da ta rufe duk abin da yake da amfani ba za su kunshi ba in ka da ya ga wani abu abin da zai cuce su ne wani kuma azabun azim Allah ce to suna da azaba mai tsanani to kaga ji ji biyu Allah ya magana akwai ji ka dinga jin surutan mutane akwai ji na ka ji abin da zai amfani akwai gani na ka dinga gane-ganen gidaje da titi da anguwanni akwai gani ganin da zai amfane ka to haka akwai basira na ka iya gano abin da zai amfane ka daga abin da zai cuce ka Allah ya ce zuciyarsu a toshe take kunnuwansu a toshe yake zukatansu a toshe yake gannansu Allah ya ce akwai wata yana a kan idan ba su iya ganin abin da na cuce su da ya ƙara gaba kuma ya zo yana maganan munafukai su ma sai ya ce summun bukumun umuyun fahun layar ji'un Allah ya ce su ma munafukai mun. kurame ne bukumun bebaye ne umuyun makafi ne fa hum la yarji'un amma ai da Allah yace summun bukumun umuyun ayi ana magana da su har suna iya kulle kulle ashe kaga ba cewa ne na ba su magana ba sai dai maganar ba za su yi maganar da za ta amfane su duk abin da za su furta abin da zai cutar da su ne gani suna gani tun da suna yawo duk inda suke so amma ganin da zai amfane su ba sa gani jama'a mun fahimta to akwai mutum idan ya lalace yadda ka san dabba aka rayuwarsa take zama akwai waɗanda Allah ya ce dabbobi waɗannan tumaki da kake gani a qur'ani Allah ya ce sun fi waɗannan mutane alkai لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الظالمون الله يجي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس Allah ya ce mun halicci jingin daga cikin jinnu da mutane don jahannama kamar wani ne ya ce Allah don me ya ce lahun ƙulubun la na biya suna da zukata amma ba su iya fahimtar alkhairi da zukatansu walahum a'yunun la na biya Allah ya ce kuma suna da idan duna amma ba su iya gani da idansu ma'ana ba su iya ganin alkhairi ba su iya ganin abin da zai amfani su walahum azanu la yasma'una biha Allah yace suna da kunnuwa amma ba su ji da kunnuwansu Allah sai yace ulaika kal an'ami Allah yace irin waɗannan mutanen kamar dabbobin gida suke balahum abal Allah yace kai wallahi sun fi ma dabbobin gida lalacewa in ji Allah ulaika humul gafilun Allah a ai irin waɗannan sune rafkanannu jama'a mun fahimta to haka to Allah ya tsare mu da makantar zuciya Allah ya tsare mu da makantar zuciya makantar zuciya ita ce zuciyar ta makance ga barin ganin abin da bai amfani zuciyar ta makance ta kurumce ga barin ganin abin da zai amfane ka ko zai cuce ka Allah yake afa anta tusmi'u sum yanzu kai ne za ka iya jiyar da kurame wuta tahdil umya ko ka shiryas da makafi wa man kana fi dalalin mubin da wanda yake cikin bata mabayyani Allah ya ta'ala baraka iya ba domin innaka la tahdi man ababta innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha Allah shi ke shiryar da wanda yake so Allah shiryar da mu to sai Allah ya ce أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون Allah ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam fa imma nashaban nabika Allah ya ce idan ma mun tafiyar da kai mun karbi rayuwarka mun bar abokan gabanka a bayan rayuwarka fa inna minhum muntaqimun Allah ce zamu dauki fansa koda a bayan ran. duk wanda ya cutar da addini duk wanda ya cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya cutar da masu addini Allah ya ce wa annabi ko dai mu dauki rayuwarka a bayan ka. Allah ya ce sai mun ɗauki fansa akan abin da suke domin Allah shi ne azizun zuntika Allah ya ce ko bayan ranka Allah ya ce sai mun azabtar da su Allah ya ce auluri yannaka allazi wa'adanahum ko kuma mu nuna maka abin da muka alƙawarta musu za mu mutu mu nuna maka akan idonka mu azabtar da su kana nan Allah ya ce in ma mun ɗauki rayuwarka a bayanka Allah ya ce sai mun musu abinda irin abinda suke kuma wannan ka'ida ce ta wannan ka'ida Allah ya ce idan kai mai muni sai kaga mai muni idan kai mai kyau sai kaga mai kyau in kai mai muni sai kaga mai muni jama'a mun fahimta duk yadda Allah ke son ka idan ka shuka taba a gonanka taba ce za ta fito in ka shuka taba a ka taba ce za ta fito in ka shuka shinkafa shinkafa ce za ta fito ba za ka shuka shinkafa Allah ya tsirar maka da taba ba kuma ba za ka shuka taba a fitar maka da shinkafa ba abinda ka shuka shi za ka girbe wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne abinda ka shuka shi za ka girba malam kaga waɗannan ibadodi da muke yi annabi ya ce hatta sallah daga gantan nan za ta zo kabari kuna hira da ita wallahi ma za ta shigo ta yi sallama mu'mini ya tambaya ce wannan wane ne haka cikin sifa ta alkhairi ta ce ni ne sallolin na zo ɗebe maka cewa ne kafin tashin alkiya can an jima iyamun laili ya shigo sadaka ya shigo azumin nafila ya shigo karatun alkur duk abin da ake wannan alkur'ani annabi ya ce ran tashin alkiyama an yi dandaso a filin alkiyama za a ma mutane hisabi annabi ya ce haka mutane za su hango alkur'ani kamar hadiri ya taso ya nufo filin alkiyama annabi ya ce suratul baqara da ali imrana suna gaba za su iso filin alkiyama alkur'ani zai ce Allah wani ni na ci lokacinsa a rayuwar duniya ni nake hana shi baccin dare ni nake kaza kaza kaza Allah ka ban cetonsa Allah sai ce Qur'ani dauke shi ku tafi annabi yace akan samu mutum daya da bakara da Ali Imran su zo kowace ta ce nashi ne ai a ranan zaka ga ranan addini addini yana da rana a ranan zaka ga ranan addini bakara ta rike shi ta ce nawa ne Ali Imran ta rike shi ta ce nawa ne kai ka san wadda bakara ta zo ta rike shi da Ali Imran ai ya kafa kayan sa ya sayar Allah sai ya ce to ya karanta bakara aji sai ya yi tilawar bakara a ce ya karanta Ali Imrana wacce tilawan ta yafi zama dindi Allah sai ya ce to naki ne dauke shi ki tafi haka ne amin haka ne malam duk rayuwar nan da kaga muke yi duk rayuwar nan da kaga muke yi wallahi in baka yi addini ba ka cuci kanka wallahi in ba addini kai ba ka bata lokacinka duk abin da kai bata lokaci idan kai addini ka sauke wajibin da Allah ya dora maka to duk abin da zaka yi a rayuwa sai ya zama maka ribar Qur'ani akwai ranar azumi wannan da muke yi annabi ya ce yana ceto ranar alkiyama azumi zai zo filin alkiyama ya ceci ma'abutansa duk abin da kai ba kayo kanka bane idan kai shar rubutawa da a yi abar makayanka amin Allah ya ce fa'in ma na sahabar na duka ko dai mu tafiyar da ma'ana mu karɓi rayuwarka fa'in na milhun mun mun. Allah ce za mu azabtar da su ko da a bayan rayuwarka aunur yanna kallabi wa adanahum ko kuma mu nuna maka abinda muka alkawarta zai same su fa'in na alayhim muqtadirun Allah yake dai muna da iko akan su muna da iko akan zartas da komai inji Allah to sai Allah yake فاستمسك Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fastamsik billazi uhiya ilaika. Allah ya ce ka yi riko gam da abin da muka yi maka wahayi Allah ya ce ka rike alqur'ani gam gam ka rike sunnoni da muka saukar maka gam gam to malam idan Allah ya ce wa annabi ka yi riko da abin da aka maka wahayi gam gam to ina ga kai ko kuma gani? Allah ya ce fastamsik billabi uhiya ilaika kai riko gamgam da abinda aka maka wahayi zuwa gare ka innaka ala siratin mustaqim Allah yake lallai kana kan tafarki madaidaici wa innahu hu din nan yaqulu ila alquran wa innahu la dhikrul laka wa liqaumika Allah yake kuma shi wannan alqurani daraja ce daukaka ce gare ka wa liqaumika da kuma al'ummarka inji Allah wa innahu la zikrun laka wa liqaumika ai la sharfun laka wa liqaumika Allah ya ce alqur'anin nan wannan sunna da muka maka wahayi Allah ya ce daraja ce taka kuma daraja ce ta al'ummarka mutuncin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani da sunna Allah ya ce wa la laka wannan wahayi da muka maka shine darajar ka kuma shine darajar al'ummar ka wa sawfa tusalun Allah ce kuma da sannu za a muku tambaya akan abin da aka yi wahayi zuwa gare za a muku tambaya daraja da kima matsayi da kima a wajen Allah shine riko da alqur'ani da sunna shine darajar al'ummar shine kimar al'ummar shine kimar mutanen da suke rayuwa a cikin wannan al'umma amma duk abin da ka ajiye duk abin da ka ajiye kake ganin zai baka kima ba zai baka wannan kimar ba jama'a mun fahimta annabi suleiman ya sha kirari da ambato ne ba don ya taɓa zama shugaban ƙasa ba sai don ya riƙe addini haka ne malam ka guji ka guji girma da ɗaukaka na matsayi domin walaƙanci ke biyu bayansa kar a ce mutane suna kimanta ka don kujerar ka ce kenan duk ran da ba kujerar ba za ta yi kima to kai kokari ka samar ma kanka kima ta hanyar mutunci da kuma aikin alkai amma in don an ce kai yalla ne shi yasa ake mutunta ka duk ran da baka kan wannan matsayin kaga ba da ka mutunta ka to amma in kai mutunci ne saboda kayi aikin mutunci da kuma sanin ya kamata to haka zaka mutu da mutuncinka wa hula la dhikrun laka wa Shi shine darajarka ne kimarka shine kimar al'ummarka a suratul anbiya Allah yace an anzalna ilaykum Allah ya ce laqad anzalna ilaikum kitaban firi zikirukum ay fihi sharfukum Allah ya ce mun saukar muku da littafi littafin shine Alƙur'ani. Allah ya ce fihi zikirukum darajar ku da kimar ku tana cikin littafi in baka nemi mutunci ta hanyar bin Allah ba ta ina Allah zai baka mutuncin ba Allah ya samu dace Allah ya ce wa sawfa tusalun kuma da sanu za a tambaye ku wannan wahayi da aka muku kun yi aiki da shi ko ba ku yi aiki da shi ba kun rike shi hannu bibbiyu ko kun kaurace mishi kasan wannan alqur'ani da sunna amana ce a hannun al'umma wannan addini amana ne a hannun Allah ya ce mun ba da amana musamman. na shari'a mun ba da amana wa ƙasa na shari'a mun ba ma duwatsu Allah ya ce duka suka ce ba za su iya ɗauka ba Allah ce ɗan adam sai ya ɗauka فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها Allah ya ce inna a al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal Allah ya ce mun bijirar da amana musammai da kasai da duwarsu a abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha sai suka ce ma Allah Allah ba za mu iya rike wannan amanan ba suka ji tsoro kar su ci wannan amanan azabar Allah ta biyo bayan cin amana wa hamala hal insan Allah ce dan adam sai ya ɗauki wannan amana to wannan amana da dan adam ya ɗauka. ina ciki kai ma kana ciki dukan mu sai Allah ya tambaye mu kai me kai wa addini me kai wa addini wace gudumawa ka bayar wa musulunci kai me kai ma addini Allah zai tambaye ka idan ka aiki wa addini sai ka faɗa in baka yi ba ai an san baka yi ba musuluncin na malam ka dubi daga inda aka yi dakonsa aka kawo mana shi na. kai fa ka tashi a ɗakin kuma ka samu alƙur'ani? ba ka samu musulunci da faduka ne kai kan gidan gidanku ba to kai ne kai musuluncin ya ƙara gaba kai kuma daga inda kake sau da yawa mutane rayuwarsu ma daɗa kawo cikas wa musulunci ba ma su yi aiki don musulunci ya ci gaba ba abinda suke yi daɗa tarnaƙi wa musulunci yake daɗa tarnaki wa musulunci yake Allah ya ce to za a tambayi ku sai Allah ya ce Allah ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina Allah ya ce ka tambayi waɗanda muka aiko kafinka daga cikin manzannin inji Allah aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun shin mun sanya wani koma bayan Allah mai rahama wanda za a rike shi ana bauta mishi Allah ka tambaya duk manzon da yazo duniya duk annabin da Allah ya mishi wahayi a cikin al'ummarsa wahayin da ake mishi shine ba abun bauta da gaskiya ce Allah min dunir rahmani aliyatan yu'badun Allah ka tambaya duk manzannin da muka aiko akwai wani manzo da muka ba da izini a bauta ma wani koma bayan Allah mai rama dukkan manzannin Allah sun yi kira ne akan a kaɗaita Allah da bautar shi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ce ba mu aiko wani manzo ba kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk manzon da muka aiko wahayi muke mishi cewa kar a bauta ma kowa sai Allah ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan hakika mun aika manzo cikin kowace al'umma in ji Allah me manzannin suke faɗa ani ibudullah wajtanibu tagut ku bauta ma Allah ku kaurace ma duk wani abu da ake rikewa a bauta mishi kuma bayan Allah ina dai Allah kaɗai ake bauta to abinda musulunci ke kira akai abauta ma Allah shi kadai ba abokin ta Allah ya tabbatar da digadigan mu akan tauhi to sai Allah ya ce ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina Allah yace hakika mun aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam da ayoyin mu domin wannan dama shine uslubin Qur'ani Allah yace ba mu taba aika wani manzo zuwa ga wata al'umma ba face aikin manzon ya kira al'ummarsa zuwa ga bauta ma Allah shi kadai ba abokin tarayya to Allah zai buga mana misali da annabi Musa Allah yace Wani ka je Musa bi'a ya hakika mun aiki annabi Musa alaihi salatu wa salam da ayoyinmu ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da mala'un fir'auna manyan mutane da suke tare da fir'auna. Mun aiki annabi Musa da ayoyinmu zuwa ga fir'auna da jama'a fir'auna. Su Hama ni da su ƙaru kenan ko? Faƙala annabi Musa da ya ke sai ya ce musu. inni rasulu rabbil alamin yace musu ni manzon Allah ubangijin talikai Allah ne ya aiko ni falamma ja'ahum bi ayatina Allah yace lokacin da yaje musu da ayoyin mu yayi musu bayani akan aiken da Allah ya aike shi da shi idahum mina yadhakun Allah yace sai gashi sun kama mishi dariya eh wannan sai kalli wannan sai fushi da idahum mina yadhakun game da da'awar da Allah ya aike shi da ita ayoyi da Allah ya aike annabi Musa da shi kira da Allah ya aike annabi Musa alaihi salatu wa salam da shi lokacin da ya je ga musu Allah ta idahum minha yadhaku sai suka kama da idan yace ni manzo ne na Allah Allah ne ya aiko ni in zo in kira ku wannan sai ya tuntsire da dariya iman to kaga menene mai wa'azi bai gani ba Ba? mana haka aka yi mataki bayan mataki lokacin da annabi musa ya fara wa'azin dariya ake idan ya wuce sai a fashe da dariya idan ya yi magana sai a fashe da dariya shi kuma na ci gaba da da'awa kasan idan mai da'awa ya karanta yadda da'awar annabawa take kuma ya fahimta to tsokana baya damunsa idan kaga mai da'awa yana juyawa yana kulawa da tsokana to ba yi so ya ci nasara to tsokana baka wa'azi ma an bar tsokanan ka to to kawai annabi Musa ana dariya ana ihu ana zole sayra da awa kasan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wadda zai je filin alkiyama da al'umma mai yawa kamar annabi Musa kamar annabi Musa yana kira fir'auna fa sai ya fahimci fa tafiyar nan ta fi karfin a tsaya ana mata dariya sai ya ce a kira annabi Musa da annabi Harun su zo a tattauna da su wannan kira da aka yi na a zo a tattauna ba wai an zo a tattauna don a fito da gaskiya ba ne amma an kira annabi musa ne a gaban fadar fir'auna don a mai walakanci a ci mutuncinsa don a mai walakanci a ci mutuncinsa ai lokacin da ya je maganar farko da fir'auna ya fara ya ce Allah ya maka albarka وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين تمون كرنتا أنا أتسين سورة القصص cewa tun haihuwar annabi Musa alaihi salatu wasalam bisa umarni na Allah aka sa shi a cikin afatiko da Allah ya ma mahaifiyarsa ilhama to karshe ba gidan Fir'auna za zaka rike shi ba to haka annabi Musa yayi ta zama a gidan Fir'auna sai da ya kusa shekara 30 a duniya to lokacin da aka zo za a tattauna sai ya fara ce mishi alam nurabbika fina walidan wala bista fina min umrika sinin yanzu Musa kai ne har za ka yi sa'insa da mu yanzu Musa ba kai ne muka rike ka tun kana zanin goyo muka rene ka muka ɗauki ɗawainiyarka yanzu Musa ni ne za ka zo kamun butulci to yanzu wannan mukabala ce yanzu wannan kawo hujja ne to dama duk mabarnaci mana duk mabarnaci dalilin su haka ne wai abinda mai gidanka yake so Shi ne idan dai mai gidanka ne to ko karo ka gan shi da ita sai dai ka ce daidai ne a e eh mana in ka gan shi yana shan giya to ka ce daidai ne in ya ce murisa ka ce mun daɗa risa to wai fa in ka ce abun babu kyawu sai a ce wai ka yi butulci haka ne ko ba ka bane haka ne in ya taɓa ɗaukar riga ya baka to duk shegantakan da zai a duniya wai ka dinga cewa daidai ne in ka ce abin ba daidai bane to kayi butulci to da yi wa mai gidanka butulci da kayi wa Allah butulci wanne ji maka sauki to yanzu dai ga annabi Musa kusan shekara talatin yayi a duniya fir'auna ke ɗaukan nauyinsa amma da fir'auna bai kan daidai sai ya bi shi sai ya ce a'a yalla mu raba gari kawai ne gaskiyar magana ku raba gari kawai ku raba gari kuma wannan mutunci ne ko uwa da uba ba abin su akan saba ma Allah fala tuti'huma Allah yace idan uwa da uba suka nemi su jaka suka nemi su tursa saka akan abin da musulunci bai zo da shi ba baka da ilimi dalili akan sa a musulunci ko kai shirka da Allah Allah yace fala tuti'uhuma tarkabisu to akwai wani mai gidan da ya maka abin da uwa da uba suka maka la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba da'a ma wani wajen bin Allah ko wajen saba jama'a mun fahimta to abin da to dama ya kira annabi Musa ne don ya mishi walakanci a cikin mutane sa kai da ya biya ma kuɗin makaranta kai da shi ya sama maka aiki yanzu kai ne har zaka koma gefe a kaza kaza kaza kaza eh to kun san shi mai addini kun babu ruwansa a ba ruwansa kala alam nu rabbika fina walidan yace ma annabi Musa ba murre ne ka tun kana dan karami ba wala bista min umrika sinin ka zauna a cikin mu shekara da shekaru muna daukan nauyinka wa fa'alta fa'alataka allazi fa'alta wa anta min al-kafirin kuma kai danya danyan aikin da kai ba ya jira wani fada ba sai ya wani bacci sai ya kashe shi to shi ma an kawo to ba an kira shi don a ci mutuncin sa bane eh قال يتي مسو فألتها إذا وأنا من الضالين yace eh wannan abin da kace na aikatan na aikata shi ne a lokacin ba shari'a a hannu na aikata shi ne saboda ba shari'a a hannu na abincinka kuma da naci riga kuma da kamu sutura kuma da kamu annabi Musa ya ce fir'auna wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il wa tilka ni'matun tamunnuha alayya yace yanzu wannan dawainiya na da karaukan shine kace goranta mini an abbatta bani isra'il bayan ka bautar da bani isra'ila ka cutar da ƴan uwana ka karkashe musu ƴaƴansu ka bautar da su yace me ya gani ka mu riga ko ka mun kaza to shi mai addini haka yake al'umma ya yake kallo bai kallon ya samu mota ko ya samu gida amma na kallon al'ummarsa ta shiga wahala ko ta ji daɗi idan al'ummarsa ta ji daɗi idan shi bai samu ba alhamdulillah idan al'ummarsa ta shiga wahala duk abin da aka mishi baya ganin abin da aka mishi haka annabi musa ya faɗa yace wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il wannan ni'imar ne zaka goranta min ka taimake ni bayan ga ƴan uwana bani isra'ila ka bautar da su to kullum ka dinga kallon al'ummarka tana cikin wahala ne ko tana cikin daɗi idan al'umma ta shiga cikin walwala kai don baka shiga walwala ba ka yi godiya ma Allah al'umma ta zauna idan al'umma ta shiga wahala kai don ka ji daɗi jin daɗin ka jin daɗin banza ne to shi ne addini kullum yana kallon al'umma ba yana kallon kansa ba ne motar kan za ta kai 'ya'yanka su gaje ta ne to haka suke so ya nemi ya walakanta annabi Musa Allah ya kare annabi Musa kai jama'a daga ƙarshe fir'auna tashi ya tsaya yace zaruni a aqatul Musa wal yadu rabba وقال موسى ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى وقال فرعون فرعون سيتي yace ku bar ni in kashe Musa ya kira ubangijin sai rama mishi eh Mr. President ya masu zaruri a katul Musa yace ku bar ni in kashe Musa wal yad'u rabba ya kira ubangijinsa inni akhafu an yi yubaddila dinakum ce don ina tsoron kar Musa ya canza muku addinin ku aw yu zihira fil ardi fasad ko kuma ya zo ya yatsa barna a cikin Musa Ya ce ku bari mu kashe shi kawai inni kafu an yi yubaddila dinakum ina tsoro kar Musa ya canza muku addininku. ya kawo sabon addini ya dora ku akai aw an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya yaɗa barna a cikin misira. wa musa sai annabi musa ya ce inni ustu bi rabbi wa rabbikum annabi musa ya ce ai ban fito da awar ba sai da na shirya kata lokacin da aka ce wa'azin ya ce a'a Allah ina da complain ya eh, complain ɗinka Allah ya ce ka ga fir'auna na san fir'auna ai ka san garin su ne da fir'aun ai a gidan fir'aun ne tashi yace to na san fir'aun na san danyen kai da gangancin fir'auna yace kuma kaga na kashe wani mutum a cikin su kafin na fito ina neman kariya Allah ya ce ku tafi ku yi wa'azin ku ba mai taba ku to Allah ya ce ba mai taba ka akwai mai taba ka ne yace ba mai taba ku ku je ku yi wa'azi ko kai ne ai da ka shiga ko ina Wakala Musa sai annabi Musa ya ce mishi inni ustu bi rabbi wa rabbikum yace ai na ne mi tsari a wajen ubangiji na kuma ubangijinku min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab daga duk wani mutakabbiri shaytani da bai yi imani da ranar alkiyama yace na ne mi tsari abun Allah kafin na fito yace ka taba ni ka gani ba ya ce a bar shi kashe shi ba annabi Musa ya ce mishi a'a inni ustu bi rabbi wa rabbikum kafin na fito wa'azin na nemi kariya a wajen ubangijina kuma ubangijinku min kulli mutakabbirin daga duk wani kangararre la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai yi imani da ranar hisabi ba yace ai sai da na shirya tafi to ana cikin wannan tattaunawar to akwai wani mutum kuma rajulun mu'minun min ali fir'aun shi kuma yana zaune a cikin jama'ar fir'auna yana jin tattaunawar da ake wa qala rajulun مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه

kuma ya yi imani da annabi musa alaihi salatu wasu to amma bai bayyanar da imanin ba to amma da ya ga daga ta yi daga sai ya amsa wa kala rajulun mu'minun min ali fir'aun Allah ya sai wani mutum mu'mini daga cikin jama'ar fir'auna sai yake yaktumu imanahu wanda ke boye imaninsa sai yace wa fir'auna da mutanensa ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yace yanzu ko a kashe mutum don ya ce Allah shine ubangiji na yace me abin wannan maganar me abin kisa ce menene abin a kashe mutum don ya ce shi Allah shine ubangijinsa wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma ya zo muku da hujjoji daga ubangijinku yace ni ban ga abin kisa ba fa in yaku kadiban fa alayhi kadibuhu idan ƙarya ya zo yayi yace Allah ya aiko shi kuma ba Allah bane ya aiko shi ƙaryarsa za ta kare a kai shi wa in yaku sadikan idan kuma gaskiya ne abinda yake faɗa Allah ne ya aiko shi yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum to sashin abinda yake alƙawarta muku zai shafe ku na azaba zai shafe ku inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab kuma Allah bai shiryas da duk wani mabarnaci makari aure sai ce okay <laughs> to mutum daga cikin jama'arsa shi ma ya fara inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab jama'a mun gane wannan rajulun mu'minin min ali fir'aun babu nasiha da bai yi wa fir'aun da ba da bai yi wa mutane wa fir'auna da mutane malam daga cikin kalmominsa yake cewa lakumul mulkul yau ya qawmi lakumul

sai yace ya ku mutane na ga fir'auna ga hamana ga duk wani wanda yake isasshe a zaune a gun ya kawo yace ya ku mutane na lakumul mulku yau yace yau mulkin misira na hannunku lakumul mulku yau yace yau mulkin misira na hannunku ne yace amma ku sani zai wuce ya wuce ko bai wuce yace duk wanda za ku taka ku taka duk za ku kashe ku kashe wadda za ku daure ku daure lakumul mulkul yau yace yau mulki na hannunku ne amma ku sani yace gobe ko jibi baya hannunku ne to alqur'ani ce malam kai idan ka kalli office ɗinka ai ba a kanka aka fara zama a office ɗin ba aka ne malam wannan duka aya ce idan local government secretariat ka je za ka je ka samu hotuna na tsoffin ciyamomin local government a jira office na farko gawa ne gawa ne gawa ne wani idan ka duba lokacin da ya yi ciyaman a local government din wataƙila a lokacin kai baka gama ma firamare ka ya wuce ko bai wuce kujerarka da kake kai yalla kai wata rana a bayan kama sai an samu mutum 20 su ma sun wuce dama ce ta kai aiki wa addini dama ce ta ka taimaki al'umma zai wuce zai wuce mulkin annabi suleiman ya wuce mulkin fir'auna ma ya wuce mulki ko allah aka bi da mulki zai wuce balle wadda aka saba ma allah mulkin annabi suleiman ya wuce mulkin fir'auna ya wuce haka ne mana to rajulun muminun min ali fir'aun yace lakumul mulku yau yau dai kam ce mulki na hannunku duk abin da kuka ga dama ku yi za ku yi sai musu fa manyan suruna min ba'd min min ba fa manyan suruna min ba'd Allah ko izza'ana yace to wa zai taimake mu idan azabar Allah ta zo malam ba shikenan ya wuce to haka to ko gidanka malam da kaga ƙwarriyar gidanka ka yi ƙoƙari ka dasa alkhairi a cikin gidan zai wuce zai wuce wata rana sai dai wani ya yaro ya zo wucewa ya ce da nan ne gidan su baban wane ya wuce ya wuce Allah ya sa karatun mu ya amfani Allah ya sa mu zama al'umma masu karɓar canji zuciya ta rayu ai shi ne rayuwa amma kaji bai sa ka gyara ba ai baka more karatu ba Allah ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi mun aiki annabi Musa da ayoyin mu zuwa ga fir'auna da kuma jama'ar fir'auna fa qala inni rasulu rabbil alamin fir'auna yace annabi Musa yace fir'auna ni manzo ne na ubangijin talikai ma'ana Allah ubangijin talikai shi ya aiko ni da manzanci zuwa gare ka falamma ja'ahum bi ayatina Allah ce lokacin da ya zo musu da ayoyinmu idhafun minha yadhakuna Allah ya ce sai ga fir'auna da jama'arsa suna dariya ma annabi Musa alaihi salatu wassalam in kuma lokaci bai zai kai mu karfa wannan kisan ba sai mu kwana Allah sai gobe sai mu zo mu dora Allah ya sa mu dace Allah ya amfanar da mu da abin da muka ji subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika